الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا تبت الله صلاة وتشي بأمين شوي ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن أن صفو بوكو كان ودي إيه جري عادي بو ya tsago gube mana zulhijja 1438 kalenda nigeria na hajjin daidai da tsafo ya 2017 miladiya ne ya ci gaba karatun daga littafin fadlul islam ya sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala ga babu a tahzir min albidai babu ne ga ya ciye wuna ya ya gwalo bidiyo na ina na eh nazam ya zo kiya da bidiyo an li rabab ibn sari radiyallahu anhu qala dan da irbad ibn sari wa Daga da gani bu ga wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligatan ga annabi sallallahu alaihi wasallam jawazi wazi na madi tsanani na wajilat min halkulub ya gbọ́n ya adu ya wazin wuce wa zarafat min haluyun e ya ji mafi kpanye ya wazin wuce kulna iga ya rasulallahi ya tuce ya ce ci ka an na mau'izatu muwaddi'in kiwa ga wazin kpamuci nuyore fama za ta hadu ilaina anabi kiwaje alikolo kiwaje wasu ico kiwaje umarni ya tuce ya ce ci kala annabi ga usikum bi taqwallahi me je wasu yace su da su ko ta su ko wa watta'a ya me shi tukpa me la me tu wa in ta'ammara alaykum abudun ka ga ji wushi ne shi ya jona fa innahu man ya'ish minkum fa innahu man ya'ish minkum dan ga ji rayuwa lo pa mi ne e bona fa ya khilafan kathira dan na le bajiye sarawi fa alaikum bi sunnati ya sunnani ni wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin da sunnayi al-khulafa ar-rashidun shi al-mahdiyyin ne ta ce bawo min ba de zuman bonan abdu alaiha bin nawajib ya gaji ya gwasu da ka kukuro kwe wa iya mai nayin wa mu da sa'atil mulk yana ja bi da biyo ne fa inna kullu muhdathatin bid'a ya bane ndo na sa bida jini wani bid uyo wa kulla bida atin dalala bida don domin ya jin uyo kala tirmidhiyu al-imam tirmidhi gan hadithun hasanun sahih hadithun ne hasanun sahih lamba ne gan hadithun na tazu hadithu al-irbad ibn sariya ne kiwo wani lawu gan anabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sa'adu shi wazi ko ngama la sahabe ga kare nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahawwalu na bil mau'izati makhafata sama alaina anabe tsafon gwaci tsanin walajin hawazi ne bu da jiki mu ya bu da to kwa mu sun da yafon dole ga anabe laji sahabe ji waga hmm. ya foi da bana jiki nan hmm. walajin hawazi ne har sahabi ga gane bilani ga ne bi ga da ito buka kuna waje wazi na imani da da yi ga ke da ni yi ci mata da yi ni ji ci zo zo da yi ji hmm. wala ji kiyo to a ga abata nan annabi ga lauta takunu na fi buyutikum kama takunu na inji la safatkum kuma malaika hmm. da ya ga da ni ya jo imani yi muci ta da be level imani muci ta da wakin ne be tan bonan da to malaika sai je kiyo hmm. sai musafa a waye da to mi sai bai yawa amma ina ne ce imani na gada wani ya zidu wayan kusu wai biye umeke ko laji ganewa kan wa yi tuba jimawa wo da su kuka lo ba ni na yanka la tuba wuce dambo wuce fere fere fere ko izafi ke o fere ko izafi na kan da sun su ko jimma asibi laaji litini da talata wani hankali wancan yin ke wancan yin wancan yin loya loya loya loya loya loya kashi daji mo ro ke wo ro bi wo le ko a tan ga imani ma feji ke imani ma feji ko laaji gani wa mine na hadisin nan wa ke wube na suku walau ga ke annabi zai ji sahabe shi wazi wazi na annabi ya ji na e wani tasiri kan ne ce annabi sai biya labari ya tifa alikiya mai dan sahabe sai da yake wagar da jihar alalaci abin nan bani no le ko a sha annabi ya e ji wazi zai ci annabi ya ji wazi e zai sai kwaji annabi ya ji wazi da sun galo zashi annabi ya ji ngo bi ganya ko ya wuce ya bu kun ji ga kan dole na ga ji wazi zan dole da sai mace mai ni kan wayi wutu ba ne bai jan ne bai jin ka annahu munzuru jaysh sabahakum kuma masake wa gaza ne ya soja ji oda ne ngo ji gane ku kan do chani kan ji majalisa ne ban do chani bi da pose the question inna mina shajara shajaratu la kutura ku fa haji suni ma hiya hmm. ku hmm. kan sa za dubu saba'in da alu aljanna a jan isabi amma a jan azaba zijayo hmm. a ni da da miyo za a tsata jiki a tsata ji brainstorming yau ji gane ku hmm. different method eh? hmm. kalwaci a ni a sallam ga wukatun gato wa an na za su rati mustakim wato layi ta tabi su bula fata faraka bi an sabili wannan jadda wannan gato ya koyi boroci na kaza da na kaza da na ko laji ganewa kan ga cewa ni za a sallam ga wuka tun ya sabu ji wallahi misali ladi masali wa masalul anbiya min qabli ko tun ko ce ni biya na bana ibe ka ni ne cewa ga zana katatu kata ma gumi ani ta ke da ne lanfani ne to mi ga yi lanfani wucin bi ma'ana bi ta gumi ani mi ga yin karshen ga madana ne wani ya she ko ne ga ne be lawo ka tun jikiyar ko tseri kan da cha ne da yi zashi wata wajen jin wasiya ya gulam inni walim ka kalimatin ifazillah ya fazka iza sa'alta fas'alillah iza sa'anta fasta'in billah iza kaza kaza ko kan da ci ma mine kuna ne bai lauka nan da cha ne ba shi ya za a biyun cha bigin anabi zai ji sama anabi ga Allah viji kiyo anabi ga Allah viji patio anabi ga Allah viji kazo anabi ga Allah nga zan do ci be ja ngo zan do ci be ja o me jawazi nga kaza de kaza de kaza de kaza nga so ko ne ji sama ne mu ci matakin nan mu ci pati nan so ko ji ga toto amma mu sai yin ji this is part of what e ko ne je lawa ilimi nan ko mun gane ina yana hadisin ne wuno wasu ya ce na nabi jimar su na sako wala kad wasaina allazina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah yaje wasu ya ce to zai ga kane na ga yaje da sai ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yana ga da sai ya ce na su kwawa julayu wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra yana ga da sai ya ce na su kwa lamaru fayu in tattakullaha ya gaje da sun ce ci ya ji allakun furkana su kwa furkan la ne ga dogon yan yannage anan ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lalle waliyo ce ci a da da sun amma a jira zan ga zai ja imani ji amma da sun ya ce ci na anabi sallallahu alaihi wasallam ba su kwa da su ku yawo da su ya su ku اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أما كي تقوى الله وشوف أن تعبد الله وجبوت يا سكو على نور من الله تاتي أكثر دقبا سكو ترجو ثواب الله يبن ولا دا سكونا وأن تجتنب معصية الله ومولوك يا بلين بين ala nurin min Allah ta ci aska daga ba su ko ta kafu iqaba Allah ibn wa sun da yin azaba su ko ne ne takwa Allah ne ga dano mine ne takwa Allah no an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya walla yakka wala da sakani wa bi azaba yin ci ci ne takwa Allah no ga jiyo ga dano ko diga ne ko mm. ta a takwa Allah ma dan me na saba da jannu tilka jannatu lati nurisu min ibadina man kana tafiya zai jiya ya janna guna ne gai zai yi da ya ce ci no takwa Allah dan mini e mu ya zumbu ya allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun amman gole mun je takwa Allah ga zan je da shiru shiru mun je ne to din takwa Allah ne ga so ko ga woji waji so ko ga lugwa wa lugwa wa ki sokoci wa ki yan alittajici wa yi tauhidi wa mutu sunna ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibada bada ce ki ta ce ilimi ngo ji gani ko wa mai tunge bi lugwa ne na sha Allah ne na bata nan wa biya gangani biyu energy da sansa ko ne ga dauna sanu ci gashi shi ma se fun ta kun za ta ga da sun so ko ku mu a inna allaha jamilu hibul jamaat ha ta shi shi nga ya ci jikani ya ci ga su kuku da ɓata ga su a da soko da biyu a annabi da sokwa annabi ga man kana lahu sharun fali ukrimu da na gade ti nan wati wuci wala wani piyas piyas wajen na ko ba ni ta shishi waga ya ji sallama wa ji kiya wa shi ga a ga ga kilo ci ga da ni a gungo dogo unde unde ni zai je takwa Allah ga fa ɓata ne wali a ne wajen eh kini yoze Uh, so idza huyitum bi tayyibatin fa yubi ahsana minha aw rudduha dan ha au shi a ga da so ko ku no da so ngu ka ta ngu ta nya ni kara ti aja ngu je mu ja ngu ju ma ya ngu idia e yin daga eyi e yin daga ya laya saban zando ci ya na wa wa ni ga za mu shiga da wawa na ni zo rufi ala sallama an salasa na ngon ga ce wuce tun gonga wali ngo ne wuji ki an da su so e za shi e za ga shi ko mu ga jewo wo mai je bo ya soko wo ma zakawa wo ma sadaka ji wo mai lotu kirki wo mai biya da tun dede wo mai yiya wo mai jiriba wo ma ke sokoci e kwa lalibo mo jewo alẹ́ ìbọn mo tí èwu tí owó dé dọ̀ sọ́sọ̀ kó mọ̀ náà káwọn tí o ti fa mọ́tà bíbí ìgbéga káwọn gáyìí dé tó jẹ́ ti owó dé dọ̀ sọ́sọ̀ kó. sáńdọ̀ àgọ́wé bọ́nà owó dé owó náà orí kí à ń owó dé dọ̀ sọ́sọ̀ kó ara mi. ìsúpọ́sì ìmọ̀síkúrẹ́ mi tó ìwé tálàkà ìmọ̀ àkúrìjì wọn á kí sọ̀kọ́ tí wọ́n yà níta ìtì wọ́n ti jírí ti lo wọ́n ti dèdè lúwa mo di kí mo mo tó di láì àti káàkùn. sáà fẹ́ẹ́ tọ́ọ̀tì ìzàgá di a dé dọ̀sọ̀sọ̀kọ́ à nígbà ranar ci gashi shugaban gaskiya al'alo to fi jaba ramu ga damu wai e, bogo wede ga le mu cha waje na ga mota shi ku ga mi puna ta a gaskiya ramu a tu wede ga wasu kun mun harama zinata Allah allati akhrija li ibadi wa tayyibatu min rizq ya e, bana sashi sashi zalo shi tunani wala ga ne ga damu wuce furan kawai zai yi mota ga gaskiya wai nu na babu wasu gunci ciwo hmm? na maji ground ya zane ga cibi na kunu su jiki ufike o cibi na kunu a ebe ne ngo ga ga ji kasin za mu ci kasin ga dagwa lo fe ta wala dagwa to ebe ne tin gbe de za mu ji wezo now ni ne na di sin ne wuno da zu shi tupa mu la mi te do shi abo ga la mi te do shi wa ti e ne ba so ko ba la ta ta li makhluqin fi ma'siyati khaliq mina yana hadisi irbadu bin sari ya ke wuna bai yi bai duniya a bile je ka kayan shiga ta kirkiri da mai jami'a da mai mutazila da mai murji'a da mai awariju da mai karramiya da mai ashayira, da mai sufiya ko da mai tijaniya da mai kadiriya da mai sanusiya da mai mahadiya da mai barhaniya da mai ibrahimiya da mai halutiya da mai alawiya da shi a cikin adadin turuku yin ladadan fasa duniya adadi ya kone su ga adadin sakuni adadin su ne da ya fi fi shi wani ngo diga da ko ngo wani a sun shi ne delicate yukafiru haza za ka fi ma ya kuluhu wa ya zukuru za anhu allazi inda hu zikir amma yan wuce ga ajin bayani wakila la naruddu ila allahi amrakum idza ma tanazatum bi tanji min al-gharar aw tabi'u ma sanna fi muhammadun fa ta'atuhu turdi allazi anzala azru sai ce guna limamu zinjani buwa dogon manzo matu ya bulkasimu zinjani ka'ido mini kawai da ya sunna bu ko na ji ganewa wagai waga wasu ya kayi da ya yi da usuli ya sunne da da ya sunne manzo ma fi roci ungun gara ku fi kyan dubu da ci haji da dare da dare da ku fi dare da ci ku ko fitiya manzumatu ya bulkasim zinjani wa ga ku fiti kawai ga baiti ne ba wanga ta kaida to ba yau ga a cikin manzumatu hayya ibn abi dauda ya ibn qayyim kasiyatu shafi ibn qayyim nuniyatu qasani ya al-imam alqasani sulaim al-suni al-hakami ajwaratu al-farida ya al-hakami manhaj al-haqqi ya sheikh abdurrahman nasir sa'di ngo leko قصيدة في السنة يا الحكم ابن معبد الخزاعي ان يقول قصيدة السنة جدنا قال لك ده بقى Sai السنة يعني وتو ده kuɓa ta ne ni sufa yajo ta goje Ibrahim Kaula waye Ibn Arabi kuje Ibn Arabiya waye biyo waye Afifu Dini Tilmi Sani kuje Afifu Dini Tilmi Sani waye Sheikh Sukairaju ta guje Sheikh Sukairaju waye Sheikh Zaria Baramu haba mana hmm? nga ko magano so ya gale shi ya ga kire-kire fa alaikum bi sunnati ki sunna ne gun ga wala gwaso amma ga wale ku kuji za kwata na gan waye sunna na ga sunna ya bugo alibroti bila kaiki la bila alfas sunna yau yau da fara shi duna ji a shabba abu ga a fahimta na wata a fahimta ya sunna in goyo waje fahimta ya sahabi annabi muhammadu jonoku wata bi sabila man anaba ilayya amitu ya kuwa zai bi ba su yi cina wa kunu ma ya famba gani bai za kirki shi fa amanu bi ma amantun bihi fakadi ta dau. anabi ke ganin ce ya gwasu sun nan wuce ya wunda nga ya biya biye da be ya biya da biye ya biya biye ne ya tsabi ka dini wani ya ko mu mu da sati mu ne to ga tsaye da gwa dini mu o ma ke lugwa zan ga tsaye to ki ya mi tunu ba zan ga ke na wala confuse ta shi na ga don nga wuji mu tsawa ani ya ga je jiji don mu ci jiki mu ci sai e e bane ya ga je jiji don mu je gyako mu je mali ba ali mu mu ba ko to la mi tunu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya an mutum na cin bayanin da lami tun gaci mu hadisi na mine na wallahu na ade bidiya wa gidan wa kullu mudassatin bid'a kullu bid'atin dalala ma za eh, ba da alhaqi illa dalal yadda ba mai gaskiya ba sai igi ko mun gane mm. ali ibn abi salam wa bidiya ga wucin nga ga adabidiya ne wajibi nan adabidiya ne mandubu nan adabidiya ne mubawu nan adabidiya ne makaru nan amma adabidiya ne haramu nan ɗan gandanin ga da nan jiki a nan bici cin rosa kun fa biyu ji daidai da muna ne ga kullu bidatin dalala ah no kun ji ga yabo na ya insha Allah ta'ala ka ya ya mi fa masala na tun ya tun bi da nan ko mun gane wakalo shere ibn rajab jami'u lulu molika mo alamo bayani be tiyan wai ga daga sabi agun adino abu dike abun ya da su ke bidiyo tarikatu fi dini eh yo ne za sabi da adino muktara ko ne labe sharia umaji sharia ga ce tito labe da dijin yi ko mun gane inda ga ga kiyo bidatu amma da an anja dan ci ga ga sai na umar ga mi matul bid'a ce azi ma da la da bidiya ne a a gaskiya ga sai na umar wuce wuce bid'atun da gaiwan ji bid'atun shar'iyya number 2 eh ci ga tarawih ban ga wa ne sallallahu alaihi wasallam da sabu jumali tarawih man kama ramadana imanin wace saban gufira lahu ma kaddama min zambi zanga jiki ya mai ramadan bai imani da lada wannan sakwa kwafa biyan ne shi gilani na number 3 sai na amuru madan ne wala fara jani maga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin number 4 ene mala ni sunna sallam ci continue bi kan gane ba influence na bi jiki mo abdullahi farilla mo da ma ni sallallahu sallam ha jani lani su ku a loji farilla biya ko mun gane hmm. sai bogo alagwa sun ci wasu laji kiyan mun ci la hold jiyan wata وعن وزيفة رضي الله عنه قال da ba zai fasa kuje da gani domin ga kullu ibadatin la ya ta'abbaduha ashabu muhammadin ibadan dundu na sahabi shi a nabi sallallahu alaihi wasallam yi jana la ta'abbaduha iga da lujin ibada mu fa innal awwala yabuna zama fari lam yadal al akhir maqalan alu yanda ci gwa za su mana wada china ko na wada gana fattaqullaha yasu ne ko. ya معشر القراء ya yi وجي uji wa من zu قبلكم kaman متي na زيبي ya mutu ya kwai zai bi kamiye na abu ga gobe wale ga ya gano tun ce gawu zai fada ni ki kiwai ga wayo ibada na sahabi a ni bi ga gajin mu وما لم يكن في أصلهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر yana ɗaya zamani a nibin sahabi shi ne zan da cibi tsaye zuma goyi nan a ga an yi da hatu zama ce bal a na zama ce mutum gulu iya gangani bai ya wuce wakila da na rodo ilallahi amrakum idza ma tanaza'tum litanju min al-gharar aga yi ga ya ga da cin da bai gaje je ba da tun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngole celebration Isra'il Miraji sahabi annabi jan maulidi sahabi anabi ija aga ila kun afa la ila ila la la ila ila la la ila anabi ji kiya anabi sahabi uji ajan ajan aga kula ci ara so biya sin agba i anabi sahabi uji ji kiya ajan ajan ko aga za so gun kabaro ala kan shi to ga ara so biya sin agba ko so tu kafi ko izauka ko tabaraka anabi sahabi uji ji ajan aga a aga ala alẹ́tù kúrú sí akáàbẹ̀ ìdíó na ga jìkí na ga dùn nù àná ìbí a abíyí jìkí àná ajẹ́ irun sàn mọ́wùlì bí àná ìbí sọ abíyí jàn wọ̀sífà àná ìbí sọ abíyí jàn kubura àná ìbí sọ abíyí jàn bìdáwò jìjì náà bẹ́rẹ̀kẹ̀tì ìjà àná ìbí sọ làásán lè wọ́n ìbí sọ abíyí jàn sai na to azkaru waje wa baji na bidiya dokun gana azkaru da minu a da litafi da bayan bakar abin bakar abu zaidi yi eh, litafi ne ga tasfihu du'a tafsihu addu'a litafi wani gaskiya wani ji makanta wuna da litafi ne komo ya ga tafsihu du'a ma'ana ɗaya mu da kun shago da shi ji gobe ji ba wani jona na ta sawa tun zalo kanu du'a dai tasihu du'a ya bakar abu zaidi wane kiyo ba bidiyan taro bidiya ne ke tafi tafi zuwa musu ji kiyo musu ku don shi ba bidiyan taro alai da ta ga jan taro nan gore bidiyo sai da ya azkaru ji aga an gole azkaru to da musulunci ne wa zakirin la kasara wa zakirati wazkuru ni alkurukum washkuru la takfurun sabaqa al-mufalidun da sauransu amma la birada yeni to ni, sai kiyo sai bidiya gu sai da je ji azkaru en yanyan e fuke kin kyakyayi eh e gwada ci zai hawa mana ta dukan yi na ji azkaru an ya ne ji azkaru an ko za ta fati za ta na jina salatun nare salati mishishiya salati bishishiya inda bata ji ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama eh za mu ga ga wajen addini la dalili bai kula tu burhanakum in kuntum sadiqin magoyin kiwo ji mini sunna bu da da ga je de da ga zan a ga la zan do ba yayi a a da ne ga je de nan goya sanwa tu ga ga je ju ji be shi shi da ne lagwa ben gan da ne lagwa ben gan da ne ga kura da ne lo kura da ne lo kura da ne da ne ga ta ta ala shi da ne ga da ban da ne ga li ba li da de ne yayi nga ya la gaskiya daga mana shi ke ba wa taktumun alhaqa yace la gaskiya so wa antum talamun ya so makiyo wa ji gane ko arraddu ala almukhalifi min usuli islam zane ga ye musulunci bana ajira jayu da min usuli musulunci amma wani ajira dino da sun yace ci da ikhlasu amitu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ilimi wa gajiwo waje da ayal masalu gangani da almafasidi ngo ji gane ko kawai da yake ba na je jikin na je ke govern yuna zan ga ci ma da ba mu ga mu do ga na ja amma da kiyo dan doru susu ibnu rajab alhambali nga ne bo ngo ni karayati zari rajuli lil haqqi laysa min al khisal al mahmuda ezufun na fo na ta gaskiya ce anan ga dan mi tabiya wangi wa na da kiya na da mini tabiya wangi wa zan do ci man wuto ga yan na ja mai do ne ba wangi san wa ci dan wuce ta gaskiya nan anan magana yan na na duk mahaibatan nasu an ya kula bi hakkin iza alimahu ga lugo e do ba wangi wa kan gaskiya ta bi ko ga ko ga ne goro ne ga da nomo wata ibada na sahabi ali bi jani ga juma sai bane zamu fari aliki wa aliyan da cewa gwa za su manawa da sayana da suna addini na ya bugo ya mashar alkura ku zo tare kaman ka na kabla ya mutu ya kun zai je kami ya nan ngai wata bi sabila man ana ba ilayya ki baiti na zargan da wa mu ilman muqimun ala al-athari ra'iyo na kishawa baiti mutum abatun eh hmm. ah, wa jalu man talqa min an-nas mujabun bi khatibi yusbi ila kulli man hazar juwan wale ma'ana waji waji wa jalu man talqa min an-nas mujabun bi khatibihi yusbi ila kulli man hazar saki bi wale ne kun manta da karatu good wọn jẹ ọtún kánú tí mi rí ìgbìyànjú ẹni kẹtàn ẹ̀rọ mi ṣáà dájú mọ́ra ajá ajá ilé àwẹ̀ ṣìṣì wọn kà bá tún. náà wọ́kàlá dárìmíyù àkùbọ́lá nàlá wọ́kàlá dárìmíyù alìmáàmù dárìmí. wọ́dà an kà kọ́lẹ̀ náà ti fi máa kò fi tẹ̀hú kó. wa ma fi istimai zai ga shay'un siwa darar a a juna wa amsalu alil ilmi fina tariqatan wa agzaruhum ilman muqimun alal asar bai na gane waso mana da na ji dacewa zan wuce ji daidai ga bai ki bano wace alami ku kuna gari zane jami tu a tarihin sahabi a nabi mu da inda hadisin ga ta tune no ko mun gane ngoli ekon ngoli amaga ji katu wa lo ba man lo ti odo wa ilimi wa ji ibi bi fi shi idea kan lo ti abi ji ga se shi a confusion e bonan wuya mu makiya ma mi mi ko mi ko ji gane wa eh wa qala ad-darimi أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود غا في الشيخ عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة كامل لوكتا سبحانه صلى سبحانه فإذا خرج مشينا ma ويل المسجد masjidi abdullahi masud ya gaci ya lati ya غني biya ce da gani milo masallaci faja na abu musa ابو موسى abu musa la faƙala ga aka raja ilaikum abu abdurrahmani badu ga abu abdurrahmani a tiyani kunna la yi gula tiyani fajala sama a nan shafi dugani bai yi hatta kharaja ala abu abdurrahman mana ala abdurrahman ala abdurrahman masuda tiya falamma kharaja ka kunu tiyana kumna ilai jami'an bata yana ke dabu فقال وابو موسى ابو موسى قال يا ابا عبد الرحمن يا ابا عبد الرحمن اني رايت انفا في المسجد امرا من مسلاچو لمرين يوتي منجي انكرته gaskiya mu fe jin karu mu fe lege wuce da duro walam ara walhamdulillah illa khairan amma to sai je masa kwade na wule na sai alkhairi qala ngafa ma wa kiwo de fa qala in ishta fa satarahu wato rayuwa lo bawa beliwe qala ga ra'aitu fil masjidi qauman ga masallacin wanda jama'an goci je hilakan ama kuruji julusan afidu yantaziruna salata ya eh, ka fi kulli halaqatin rajulun halaq ma'ana zani jumaji kurujin do da su kwade da zabaji gubo wa fi aidihim hasa e gwaje mu ta canji da mu fa yakun wa yakbiru mi'a ajal eh, aji takbiru zujudu bai kabiru na mi'a a cari takbirin jitu fa ya kuli halilu mi'a in gaji alhamdulillah zuci tu fa yi na mi'a a cari alhamdulillah zuci tu fa ya in shagar sabi'u mi'a ya ji subhan la zuci tu fa yi sabi'u na mi'a a cari subhan la zuci tu kalin gafa ma za ku ta lau in wali a yi jin hacewa na gawo kalin ga ma ku ta lau mu she'an mun ga hanyar rani intizara amurka wani kawo mu newe aw intizara rayuka ko kara yin yawe qalu la fala amaltahum wa jafuru an ya udu sayiati ga laifin da ya sha ba bele ya sha lawan luwa wa domin talam Allah ya biya min hasanati shay wa mola ya garanti n'ole domin talam mana waya garanti waya shara ko wa gbataci ke dai Allah ya biya min hasanati shay mi ya tun kirki ya adena adena ta yana thumma madama ko mu ce dauda wa madaina ma wuce da gani biyu hatta ata halakatan min tilkal hilak har ibn mas'ud inda ba za inda ba inda ba zai jama yi ko ruju da shi da ba jama'an ni mini abu fa ka fare ja jabe yake ne fa kala ga ma zal ladhi arakum tasnauna kiye ji dana qalu ya ba abdurrahman ga ya abu abdurrahman hasan ta kunce can gishi na uddu biha takbir na iya با takbir الله اكبر الله اكبر الله اكبر wata قال لا اله la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah الله tasbihan bi tasbih subhanallah subhanallah subhanallah qala ibnu mas'ud ga fa uddu sayi'atikum سيئاتكم lole fi na jiya tofe jina fa ana ان لا Allah ya حسناتكم شيء hasanatikum shay ni biya na garanti no le i'm sure am de garanti ke dai tun kidi kiye abi na ta bina ne wai haku ya ummata muhammad ya luma nabi muhammadu shi bai je gargadi ya baya ma sira halaka ta ku yayin yake ne zaje da zaje halaka ta da ya kuma da wani ya haula ya sahabatu nabiyikum sahabi nabi ji na annabi sallallahu alaihi wasallam mutawasil na shi na danyi wa zi siyabu lam tabla tufuwa ne madanan wula gigobiya wula sa wa aniyatuhu lam tuksar efuwa ne madana wula baya wallazi nafsi bi yadi mi shukuri bai tunara mi da gugu ne innakum la la millati ya zami millati muhammadin ye ko ya ta ba wun cewa na ba wun wucin wa de ba wun ba wun ya nabi muhammadu ne aw muftati hu ba ba kin ko mai koyin egiye wato ya e waɗi kalu a ga wallahi ya ba abdurrahman ma aradna illa alkhair yawa ba abdurrahman ake ne kana alheri ya gbani kala gawa kan min muridin lil khairi lan yusibahu za ku kuke kuke wa alkhairi za mu ma da alkhairi mun shanan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathana annabi sallallahu alaihi wasallam lillahi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi labari anna qauman yaqra'una alqur'ana nga zan wace da bani jafi ba alqur'an nan la yujawizu taraqiyahum wa gomo ko gura ga ma'ana aji fahimta yana alqur'an ga nan cucu da kai mabwa wa aimullahi miji kuti ba tsoye ci ma adiri la'alla aksarahum minkum hikiya mu jiwo dukun don da amini ya wasu sun mata walla anu ablamin masu ci haɗe ɗu ci haya shi bu kala amr ibn salima amr ibn salima radiyallahu anhu ga ra'ayina amata ula'ika alhalq za wuce beno yi ta inuna na yawman naharawan fana ko yana rawan na làwọn ti pàtà àjà àwáríjì àfẹ́jọ àfẹ́jọ apá ìjú máa àwárí pàmbábì àwáríjì sí ọ̀gálọ̀ àṣẹyẹ yẹn àlàbáni ńlá ẹgbẹ̀mẹ̀bẹ̀ asẹ̀lẹ̀ àdífún ọmọ ìdẹ̀gbẹ̀ bàbọ̀ ẹgbẹ̀ fún mi àlìmáàmú àdárì ni ọlá àlùmọ́ta àlùwà rẹ̀ yí àtòkùlà tó yẹ tìgá yẹ tún èjì tẹ̀ mọ́kànlá tó yẹ tìmọ́gá yà pé ọ̀gá tí àdífún mẹ́lẹ̀ wà lé gan ẹjì mẹ́kántàjì eh lo ba man shi da dikiyo da wa ilimi ngama la na da abu adaimiyan abdullahi ibn mas'ud ya kuma tiya ni ko kenan bebe ma e woro ga ji faruwa e ji man shi babu wanzu ganna don ki mai hukunci ganna ko diga zan do da da wani wajen fasalu ala zikiri in kuntum da ta'lamun ko mun gane fitina ya kadar kun tabbatar ne da ana kyan daga abdullahi masudi ga ko da bi mu za mu ci shi ko ya yi la ayi ibn masud labarin nan da da tun da jama kuru shi shi zani ki guta ta wajen kabiru mi'a a tare takbir mi'a hallilu mi'a a tare talilu mi'a sabbihu mi'a a tare tasbihu mi'a hmm. ngoli mukaddam ya zamani wuce adon nore ngoli ga da ko mukaddam ya kiyo mukaddam ya zamani wuce ga ne na wai gone kiyo na he di ne ja ba jiji a ce jiki na a ce ji zikiri na amma ngoli ne na na wi kiyo wi bidiya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ngama la ja al bid'atul ma da a da bidiya yi da fiya ma'ana zikiri wasu aini musulunci zikiri dabo amma kim na zane ke nan wale kiyo wuce a dishan bi attachment na tsako ne buga ka ga ga waje ladanin ga attachment wuce waya ya ji kuruji ko ya yi da tashi shi do ce ya command tashi hmm. ye ba ta kunci ji ba le ta kunci canji ogu ogu abu aji sani ya command shi wa abu da kiyo wanda wa ba yẹlẹ yẹlá mi sẹ da yẹ ní ètò àdàdì kí ọ ní ètò àdàwọ bàjì èdè ní da ìdáhùn tó dùdú kí ọ tó dùwà bọ ìdá lóru jíun ọsùkúrò rẹ bọkà fi nàfsí kàtọ dọrọ òfin fọdọ ọdún nàìjíríà nínú ẹkọọlì bílí gudu wí wọlé àfọlọ látọkùn nínú ẹkọ àfi. ko mun gane daidai ma wale ibn mas'ud man na wuye tiyan na najina nga so afi alotun da a ji amma tun kirki aji su kwa tu ya daidai ma wace lawa daidai su a ja ne biji da ya zama ci mai laye tsari kiwai ne ga abin jisu mai wuce bu ɗaya mun ɗaya ce a waji wani waji kiyo wato yi ɗaya ma hadisi ne laube na suku mi ni niyan kirki wula kuka gama a radina illa alkhair ade ne fana ta alkhairi wa ga kwaniyan ya alkhairi dugo ya tuno ga ke da nan lugu ne da sunna annabi jima'u dini aslan al-ikhlas lil ma'budi wal mutaba'ati lir rasul aga nole waga aji waji basu ko maga ake ji su kuma mitu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko faman kana yaju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada san jiga shaga saka zan yi kirki mu ni ko ga ba miye kirki lugo tunun ga lana yud dai da sunna annabi ka ta kan wa da miye kirki tunan mu ne na majide da sunna ya annabi an wa da laga hmm. alladina dalla sa'un fil ayati dunya wa hum yasmuna annahum yusinuna sun'a ko mun gane hmm. ebo ne zai dabo wato alheri ji amma ebo ya jari cin sunna na dabi na sun gaji kiyo wa dinde ne alkhairu wuciya ma da kiyaye ma da lada kun je niyyar kirkin nan la kuta ko nga da won cin beni afi wi wa wo fo na gusu afi apa abi awari ji afi gun afi ogun sabi bi muhammadu e bo ki bo aji gulu gun pe ba de le ga gba ga da kirkin na anan ji sawo so ah ni sabi ayan abdullahi ibn masudi ga yi sunan da abdullahi sahabe ji ga na mu ga lalugo ko la ji ga ne sahabe ga na mu ga la ji ki alalugo bebe mo ngoyi kiwo unji za pata ne ga ya dan video ne ga ga kiyo mu buta jiwa laisa kullu man wa ka fil bid'ati wa ka al bid'atu alayhi ko mun gane amma to sun zana dogon zanen wala mitu alkur'ani wala mitu sunna ngo jiga na ko mun tace manhaji wanjo wai wa gaskiya za umade tuye gba umade bidiya ngo le ku ga ga cin bicin yango cho a dikiyo a baga fara ba yugan da ra mai sokwe to ne wuce wuce gubi ci guda nan wa dikiyo mun jan kala wa fo lugu bidiyo ganin amma kan wuce ga da babu dikiyo agusantu ebo agusantu ńlájàrú di kí ọ ńlájàrú jí like imaamu náà wí adelita asi ń lò ti dọgbó lẹyìn gan ẹndó òjì ìfita àṣìṣe akédọ́tì lè máa mú náà wí àtàlẹ́fíà ń kàlẹ́fíà ní mọ̀ṣúgbọ́n àṣà alẹ́ salman ṣáàfi dẹbọnú kẹ́ tí kéèfì ke mú náà wọ́n náà wọ́n jí gáwọn ní akó. ya kami mamu na oru jihar da riba six months na wọn gwawa daga akida ya shayara shi ta tuli ta fi kare gadin dat ina ya gane ko eh iri tota na shi na zanu da kiga shishi shi waje ta tabu zallati gangan manwaci da bo a so yi e manyan sun na shi a maje bici cin da ci ja kai da a mai a gaji eh eh a mai a ga mu ta biwa to kile kuskure ibn hajar kuskure ne ibn hajar ji akido fi fatu ibalo daga chabo habbe zo bena ko ka ti bitajo amara jiji amajara ji ko la diga ne wa ko mun gane ita bi daga ne bunin ba zai kari gadin da tinu akhtawu ya al-imam an-nawawi na fi sharhin sai muslim min jinono ba janibi ya aqida especially ba bi al asma sifati ona mashhur na san ali salman wani ta fi kati ga wancan mu effect ko mun gane eh e bogo wujin ta wujin ya bane man da ta ci biki na nga zan mace gaji ground ya wagi eh wa zan da ci ga wallahi ga yadda wuce wuji shubu ya ci ta tafi anan wajen ne wanga wani ko da lalatu ya man gausu lalamci lata sun mutu ya dano uji da lalawa ne ji kawai ha shira ku dala na fije kwata ne sai nan wayan na ji wa masiba ne fi wawa waye zai nin doro ta ta dan roji tun wani ko ka gane ba biya ki da wufi ba biya lula wufi babi sallah wufi babi azumbu wufi babi zaka wufi babi aje wufi babi a wajen wufi ba wole ko atato tarihi atato tafsiri atato mu atato nawu hata wale na jira ya alifi lami jole an hmm? atato tarihi gaman unga unga unga unga nuwa ci lagos wani wani shirawa na yugo hmm? ayaye ngole ga wanda ji wanda ta wuli muktali fuladi su ibn kutuba ba na bunu tanci mi a cikin jidi ma firawuna nan ba wai ga wace go a karshe su tilkafi a bunu tanci gomi inda ibn kasiru wa da ci ibn kasiru ya ali zani gadi ya guji kona eh, eh zani gadi ya guji kona e jimi ni oyo wanda ibn kasiru karkashin su ba wasu wujuyin bo a cin ba gale sokosun da ni uri ngo le na wala to ba ki da jami'a shi nga ka da warji ya da al'amiri na bil ma'ruf wa nahu na alim kada an ga wani mutazilanci a ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo eh? nga la ilaha illallah rasulullah nga ngole ezuji a ugo guni ugo le ne akibe shi anci shi aji ngo abe simni ze ewu sayyid na husaini no ngole do wono sahabe da ba naji naji kan shi shi anji sai wa za da zanna ko atari gomani itsaji ibe ngebe te ngeji ibn sai mpata su ewu nga masiba sai ga sai bitu ye ga jo sai jo ga sai ibn kan mpata su ka mutu ne gomano ibn kayyim na su wa su ya juji fi yon ga cife jito ku ita ne ngo ji gani ko, so dolala tun ne shi bene wa ga wa za ne wa su tun man gaskiya kaza na ga da nan ruwa fa a gyara ji illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika su bale wallahi ye wawe ye kpobi alkhairi ye baba wiyawe ye bazo bagiyawe ye ba mutunci awe ye ba wangiyawe ye kpobi bolo le kpobi alkhairi yiwa ga ejeje ndị oru jewa ya amma to bo so ko mun egejeje nene egeje nene jiwo gan mo ti mo je dalili ya na aya fa egbon a kuli ji a imani ji a ti egbon chichi ko ya da so ko awazo man to bo so ko ajara ji ngole zai ji kiya biyo yi kwata na ga da waza mu a to awawa za wallahi amma a bayani ja ga eh kaza mi gele na wundwa a ne daidai na dana eh kaza mi gele na wundwa a ne daidai na dana eh kaza mi gele na wundwa a ne daidai na dana shikenan ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ma zal ladhi ma faqatu zidda ga guci ci an wa man lawul husna faqat zai ma da ba ga tulo fatina tu kirki yo e eh, ko kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun e bone tu e rike da sakanya zallatu da al-inhirafu al barbahari sharu sunnati wo wani rike labe tsakani yadda zallatu bayin hirafi in ga wani kai zaga cin bici to bo zawon su je tun yagba a layin tutun bici wucin a layin tutun bici cin wucin a mai zaga ɗaya zake shi shi wa gbe ka wusantu wa gbe kika mutike gwa mutike defendi ya jeje wucin ga wani zane gage dan bidiya wani defendi ya idan wucin wani wazo ya wani ya wani wai ga wuce shani na sai kiyo na sai maslaku ya alil bidai wal ahwa ush wal ahwa ya ne ko mun gane da bago iyan nan goyi waje kiyo ya zo dan wuyi kun ya zame sai a ga shin ga ibn azumi da bicicin nan imamu suyuti da bicicin nan zakari da bicicin nan eh suyuti da bicicin nan nawu da bicicin nan ibn hajar da bicicin nan ya buga zawo shiga da bicicin nan ji gaskiya a mafaya animiya gaskiya kamun do so so alan wa jike alan wa yarin to ya ya wa ya ya wa e bonu ga adi ni ani bi muhammadu giye la tu bayyinahu lin nasi e ji bayani ya ga an giji wala taktumunahu da mai ga suma ibnu taymiya fe ga ga zan do ne ge shi ce bidiya wuce ji bidiya wuce na walu akida sabana a fi a jin bayani ya ya zaji al imam al barbari mutuwe to ita su go barbari barbariyo yi bayani ke sota wulin nasi jin bayani ya zaunce ya zaune ba ɗin waye eh ya Allah ya ka fi bidati ahadun ebo zando biya yagun biji ugbo mo kwari gbali wala di fahimta gan ene jimi fi ebo eh, don't be deceived lalo jiga shinga ngole en bidiaji aja salibu birkete ne la juza jinu Asụsụ susun a gaji bayani egboro aza a mo man da mini mana jin harin eji ijo e zaga ya jiya na eji ya ji wani a ga na ji na gya e bo zan doru gashi tupa mo aji mini mana jin harin gida ijo mini mana aji harin gida ijo a ga ya dede tsaye a da ba man mini alu bide shi kake shi shi ganci zuku aga le ga zan ga ce la party ta can abu a sai da da waye ko idan kin na ga disconnect ne da wuce gani la kirki shi ne mm. e wuce alajin aka yo ba ga shi ka su a shi waya inject afia na da mini mini e ko alu bide jo ne la ji kino ne la confuse da alu bide ji mage ji kokari ganci zuku litafi ne daga ga je ba wani e wa ga litafi wuce gunde sarari ba zamani dan bali an ya shi a shiga limina haji suna yi lasha ce lada kula jini ta bi kiwo zanen ruga dubba duk roga kiran shi yanci jamu lokaci bai dan bali an littafi ya yi sa ni layi zahir yan da littafi ya muhibbu dinin khasib especially littafi na kai ce mutamar najaf wani shi a jibu ne yanzu jiki ya eh, da shi ba ne kuna bayano ne za a yi ce disafiya ma ke ce bo zanen ruwa bai lafi bai jiki bo ta fi gaggaya ciyar a ki da abu mu littafi risalatu da'ila sunna azzajiru anil bid'ati yan kayin dan nan abu sama da ya gana yan da littafin da tana a doktor tayiru mai gari ya kanu kanan ya gi kanu ci fe yami labarin ga lokacin na fe print littafin a fe kubiye nan su fi dabo ya da shushi shinga da ya bane kuno bai ne wace a lobiya ewe kibo ewe sun ne gadi shi ma na dami ne kibo e koyan alil bidai jo ala gaskiya ala so shi àtàfẹ́ kí ẹ̀jìn bíi èdè àtàfẹ́ di kí o àtàfẹ́ spray bí ó ṣe tàtíyàn àlítàjì ko mun gane ẹ̀bọ́gọ́ e zandoro zandoro ìbáyé e òyì ogun azùmọ́ oyo imi oyo ìbáwọ̀ e oyo kíyọ̀ di kíyọ̀ tuntun òpí àbíyẹ̀ dèdè mini èjèjì ọmọ bìdánwò kẹ́yà wárí jẹ́ ń ṣí kẹ́yà múlùjí a kẹ́yà mùtẹ́zìlá kẹ́yà ṣáírà kẹ́yà kàràmíyà kayan sufanci kayan rafi da makamancinsu sanu ci gashi shi ngai wa da fi wuti tacu ga ma dai namun ka zama turon zai jiraji a wariji ne mun ji ga yabo ne ga jiraji a wariji na wuce lagun tura ga wariji ma yan wagalo alfarku bai ne lifira ka zauna ngayon a sai la mutazilayen bagdadi ne zagutu mini mutum za bagdadi ba gujiji a cikin tattaunawa ya gaji zagutu ina yin ba ga wuce wani ko a to ji zagutu zagutu su awa jiji ta kafi ribenin a da biya izini amma kami ana ke ba gana ya e ke ba ta zalo roji kafiri yi kafiru a zaza kafin mai e kulu wanzu kuru za anu labi inda wuzuke kai abu a ya ji bayi ngole mutazila e e e ga wuso yore e ju make dan gobe e ju so mutazila ma maza e bayan baba yi maza bayan ye ji ma yi ba ka da loji ka si ba ta mutazila ci mai ji gani wato hmm? ga ne ga bishi ibn giyasil min rifi na wato bishi wagi amma bishi kalita ta ga ya ga rubu ala rafidati wajire biya biyo rafida e bo ne bishi wajire biya rafida does not mean bishi te ko ba mo ṣe àrà ká mo ṣàṣeyọ tí wọn mọ wọn láì mi a Musa shiya, a A! shi sha so. Thank you. A Musa confam David Abu. dole mu ga wato tazkiya to za tazkiya na kirkewa da wazo kashi ko tazkiya yin mu biyu ga wala zikiyo ga wala waza amma ngo to ga yin bidiya ji dai bi da biyu ga shi mu cile ga zanna mu bute kem nan wuya ji bidiya ne ga wuce ji bidiya kem nan wuya lokacin gbe ne ga wuce ji tuyen gbe mo wa kiyo wa fe consideration ko jin a colonization waga ba tarihin colonization north africa gani be ekwen nalu ekwo mauritania senegal gambia da sauransu yi nan ba ta kan ja wa shi ka kuna colony ki support su musamman ya birin ya ba Hmm? West Angie, wale ne support yan rasu da jina kuma ni bici na bubi france ko laji ganewa umar shi na soja zai lami tujon yana tsara yi a wari nasara harkar nasara tuwa e ya to abu kata da da sauransu shi shi a gaza ndo ne ga lo kotu ke musulmi yo na jiri da umma go kin na sai ne sarai mai yi wa de mai chu a de mai wa kotu na wa gwamnati na sarai da ko da wakila ti yin wace obo loto to ya e ya waya wọ́n gbọ́dọ̀ Wani ti sọ èdè àjíbà ní fíjì mùsùlùmí ọ̀nà gaza ní yẹ tùsùmọ̀ jìnnà wọ́n gbọ́dọ̀ kí sẹ́ńsì lásán tìlẹ̀ sí náà kú lè fún wọ́n gbé da sọ̀rọ̀ wajen gas da yi ne abu ya tsun doci daga kiyar rumo mutu na tsara biyari madina ka gugo ko mutu za biyari madina yawon dibulu su zu yi daga labari gan ta bawai wọn ɓece ya wọn di kaza kaza kaza wadda haka bina wakadar da tun yi to zan ga wunga zando na gashi a cile gan ko al'aili alama yawan alama su musulunci wani yana to nasara je luji ba e bo za wuce ga ayi zana yi instrument ta ta fike gun musulmi na ko la ji ganewa amma ga wale ka buji kiya ka buji da go o check note ye yi din go o ji kiyo o check note ye yi din wallahi alam eh lai ci su sunan wallahi ga su sun iga mana dini gire wallahi ga susu zaman lafiya bi da buhari wallahi ga susu masiba bi ajire ene ji algeria one ibru yo ene ji misro one ibru yo ene ji ene libya one ibru yo ko ene ji iraq one lesin yo ene ji somali one lesin yo ene ji syria one lesin yo ene ji maiduguri bi north east bi ba ma da sauran su ene lesin yo eh? ta wani yan na ji fitanu yi dango berkete sashen na jimaga fiye mawu to yamman ci wana ebogo ezabi kiyo ezabi kiafu ene layi ci ngole zane maga shishi unci ga wani unce jusi mo ga gaskiya ne da bidawa ga duk gole amana ima jahili ima amana gici da ga gonga to ci ne fi bidawa ne ima jahili ima amana gici kun ji bidawa wanda wọ́n jí jíbi láti ìdájí bó ìdájí ń báyà mọ́mọ́dé yusufa ẹ jíbi láti ìdẹ́mínú zai ṣe àdá zai fi zai hmm? káàdì máa yà sí a sáṣì yìí mọ̀ṣí bídá adé ń lọ́sí lẹ́yìn yà sí albani gan kásẹ̀tì ń lọ́sí zai jíbi láti more than five hours abuja wa. ẹ̀ ẹ́ jí kéwòn dẹ́gbẹ́ sọ́rọ́ e, e, e za zun daga ni e mai dubu be bi da fe bi wa gine shi wa recruit don shi ma kwalo training kaduna na ta no le e nga salla na la focho ni etuji di etuji declaration fa du bo nga kiyo nya adegin za gindo chi wo e gibi da chi nu penchi sambiton yau ji gane ku yanne ba sai je fikiye mu muna ji muna gani to man ne je basira na asusun fali mai ji asusun to zai je youtube na asusun to zai je wazi na asusun ide la ine dai ide dai ide la ga fa ta tazkuru ne ma aqulu lakum ku. fa wuda mu ya Allah wallahi basirun bil ibadi ka to ni ta sai fadlul islami wajiba abun nan don na ba dai chaka ne. har be gani nan ba dai ga dinin to ta ala duya ba dai ga cin bici nan da kagban yiwo da jaci da yi yayi da ku yi ilimi na ji amfani da albarka yana a shek muhammad ibn abdul wahab sai cufa duni sai ci an da aljanna da ci su da kabarubo zai ji sharai shi littafin na nake a shek fauzan fauzan gan bai shek salihu ali shek gan bai mandoci na ba ta ma wuce sai ci azaba ya sai ci da aljanna ya so ne majikatu na su ku fa biyu sai ta yi daje na wili mina jan amfani da albarka yana wanzo bayi ge ta ce musulunci wa bimin da sunne wule ya koyan goru yi koyan emilatu wule ya naji daidai a nan yayi koyan kiya gangani biyoyi da shi ma ata ya ko daidai to sufa ya ji to rafida ji to kawariji ji to murji a ji to mutazila ji to a ji to mangausu ji. ba ta to mabiya shi bai nuna sa ku kaje ya goro ya bai lagu su musulunci lagu su sunna addini da ya gurulu su ku ubi gangan da shatayi sa ku gi gangan da fitine sa ku gai da gi da bije wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka